Shugabannin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru sun rantaba hannu da 'yan sun hannu da jagororin bangaren Ingilishin ƙasar wanda suka kwashe sama da watanni biyu. Mazauna wannan bangaren na Ingilishi suna ta artabu da bangaren Faransancin ƙasar. Amma yanzu shugaban gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya tura wata tawaga ta musamman domin a shawo kan rikicin da ya cinyewa a bangaren na Ingilishi. Yanzu wannan rikicin ya ritsa da rayukan jama'a da dama kana har ya kai gwamnatin ƙasar da katse matse musu yanar gizo-gizo da makara musu dakarun tsaro a wannan bangaren har ma da tilastawa al'umma 'yan awarin bangaren ingilishi da yarda da muradun gwamnatin kasar na tambayi ɗaya daga cikin wanda yake cikin kwamitin da aka sanya malam balarabe musa ko za shawo kan al'umman 'yan bangaren domin yarda su koma bakin aikinsu na alhamdulillahi sai dai mu gode wa allah saboda an samu an zauna da 'yan kwamitin shashin ingilishi wato an tattauna da su abu ya zama dai ana iya cewa A kusan komai ya koma daidai saboda an gayyaci jama'a su da kansu sun yi sa'in takarda kan cewa a koma makarantu lauyoyi su koma aiki kasuwanni duka a bude to a hakan dai dama aka kafa akan to wajen bude makarantun in ne dai akwai wanda suka koma musamman wato yan masu karatun faransa da suke shashin ingilishi su kan sun koma makarantu to shauran in dai a hankali hankali su ma insha Allah suna koma mu dama burin mu kamar ta koma zaman lafiya yadda ta gaji wannan tun farko ai shi shugaban kasa yanzu haka yana jira kawai a kai masa wannan takardan in ina musamman a yanzu haka da muke magana ma takarda kan ya riga ya isa wajensa. Malam Abubakar yana daga cikin masu faɗa aji a ƙungiyar kwato hakkin 'yan ɓangaren na Ingilishin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Eh ba mu yadda akan za mu koma bakin aikin mu ba don wannan sayin su suka yi tsakanin su a can ne amma mu namu yarjejeniya mu she idan gwamnati ta yarda da haƙƙin mu da mu muka gaya musu in sun aminta da shi to a nan ne mu za mu iya koma bakin aikin mu yaran mu su koma makaranta don yanzu ma ga yara na wasa ba su koma makaranta ba don gwamnati ba ta yi yadda da abin da muka fara ba in sun aminta da mu mu koma teburin shawara da su za mu iya mu yadda mu koma teburin shawara da su kuma mu haɗu mu yi shawara abin da ya dace ba fada muke nema da gwamnatin ƙasa ba a son mu dai a yarda da abin da muke so Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru